sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. ku da wannan la'asariya ta yau Lahadi. wadda ta yi daidai da bakwai ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar kwalambiya ke cewa karfe goma na safe yusuf aliyu harande tare da sarafilu hashin gumel da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin amma kamun ku ji abinda muke tafa da su bari ciyaman ya fara muna da kanin labarai. A yau Lahadi an jirge sojoji a kewayen birnin Bagadaza bayan da aka yi yunkurin kashe firaministan Iraki da jirgi mara matuki. Jami'an tsaron Sudan yau Lahadi sun harba barkonan tsohuwa a wani gangamin adawa da juyin mulki da wasu malamai suka yi. Falasɗina sun yi Allah wadai da Isra'ila kan in amincewa da alkawarin buɗe ƙaramin ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus. Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A bangaren rahotanni kuwa za a ji irin halin da ake ciki a jihar Anambra inda har a yau lahadi ake ci gaba da kada ƙuri'u na zaben gwamna. A yayin da ake wannan ne hukumar zaben ta fara ayyana sakamakon zaɓe a safiyar yau, musamman na ƙananan hukumomin da an riga an haɗo sakamakon nasu. ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da jihohi 36 na kasar. jihohin da aka ci bashin domin su suka amfani da kudaden nan kin ga in gwamnatin tarayya ta biya a mamadin gwamnatocin jihohin nan kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan bayan duk waɗannan za mu kawo muku shirinmu na matasa a duniyar gizo wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukka mun a kai gajin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. a yau lahadi ne aka zubge sojoji a kewayen birnin bagadaza bayan da aka yi yunkurin kashe firaministan iraki da jirgi marasa matuki dauke da makamai da aka kai hari gidansa harin da ya kara dagula al'amura sakamakon yin amincewa da sakamakon zaben 'yan majalisar dokokin kasar da aka yi a watan da ya gabata bakwai daga cikin masu gadin firaminista mustapha alkadimi sun samu raunuka a harin akalla jiragen sama marasa matuki guda biyu dauke da makamai da sarkai yankin girin zon na bagadaza a cewar wasu jami'an iraki biyu sun yi magana ne bisa sharaɗin sake sunansu saboda ba a ba su izinin ba da bayanai a hukumance ba alkadimi bai ji rauni ba daga baya ya bayyana a gidan talabijin na kasar iraki yana zaune bayan wani teburi sanye da farar riga yana kallo cikin nutsuwa hannunsa na hagu ya bayyana an naɗe shi da bandeji wani mataimakinsa ya tabbatar da cewa firaministan ya samu karamin yanka a hannunsa mazauna birnin bagadaza sun ji karar fashewar wani abu da ya biyo bayan harbe-harben bindiga daga yankin gidan zon da ke dauke da ofisoshin jakadancin kasashen waje da ofishin gwamnati hotuna sun nuna barnar da aka yi a gidan alkadimi da suka da farfasa tagogi da kuma cire wasu kofofi a gidan jami'an tsaron sudan yau lahadi sun harba barkonon tsohuwa a wani gangamin adawa da juyin mulkin da wasu gungun malamai suka yi a farkon wani taron kwanaki biyu na nuna rashin amincewa da yunkurin juyin mulkin da sojoji suka yi a watan jiya ɗaruruwan malamai ne ɗauke da tutocin da aka rubuta a'a a'a ga mulkin soja tare da yin kira da sauya sheka zuwa cikakkiyar mulkin farar hula a wani gangami a wajen ma'aikatar ilimi a kartun babban birnin ƙasar. tun bayan juyin mulki ranar 25 ga watan oktoba ake yin zanga-zangar adawa da juyin mulki a fadin kasar wanda ya hada da dubun dubatar mutane a ranar 30 ga watan oktoba da ya gabata amma an fuskanci munanan zanga-zanga akalla masu zanga-zanga goma sha hudu ne aka kashe tare da raunata kusan ɗari uku a cewar kwamitin ƙungiyar likitocin sudan mai zaman kansa falastina sun yi allah wadai da isra'ila kan kin amincewa da alkawarin buɗe ofishin jakadancin amurka a birnin kudus matakin da zai maido da babban ofishin diflomasiyar washington ga falasɗinawa a birnin da ake takaddama a kai firaministan isra'ila naftali bennett ya ce da yammacin jiya asabar babu wani wuri a birnin kudus da yake don gudanar da wani aiki na amurka gwamnatin amurka ce ta rufe ofishin jakadancin amurka na kudus a ofishin da ya kwashe shekaru yana aiki a matsayin ofishin jakadancin falastinawa sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya alkawarin sake buɗe birnin matakin da isra'ila ta ce zai kalubalanci ikon ta kan birnin sake buɗewa zai iya taimaka wajen gyara alakar amurka da falastina da ta lalace karkashin trump a cikin wata sanarwa ta fitar ma'aikatar harkokin wajen falastinu ta ce tana kallon sake buɗe ƙaramin ofishin jakadancin a matsayin wani ɓangaren alkawuran da ƙasashen duniya suka yi na kawo ƙarshen mamayar isra'ila da ta yi na tsawon shekaru da dama da falastinawan suke yi na neman ƙasarsu. labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara amma kama kai gajin kashi na biyu Bari mu fara muku da rahotonmu na farko. A jiya Asabar dai hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta fara gudanar da zaɓe na gwamnan jihar Anambra, inda har a yau Lahadi ake ci gaba da kaɗa ƙuri'a. Duk kuwa da cewar hukumar zaben ta fara bayyanar da sakamakon wasu daga ciki na ƙananan hukumomi a jihar. Abokin aikinmu Alphonsus Okoro Igwe ya aiko muna da ƙarin bayani na halin da ake ciki a jihar. ci gaba da gudanar da zaben gwamnan jihar anambra yau don baiwa waɗanda ba su samu damar kaɗa kuri'unsu jiya ba wata damar yin haka hukumar zaɓe ta ƙasa inec ta ce ta ga buƙatar tsawaita zaɓen ne saboda tangarɗar da aka samu daga na'urar tantance masu zaɓe a jiya lamarin da ya sa wasu ba su samu damar kaɗa kuri'unsu ba A yayin da ake wannan ne hukumar zaben ta fara ayyana sakamakon zaɓe a safiyar yau, musamman na ƙananan hukumomin da an riga an haɗo sakamakon nasu. Kawo ga lokacin tura wannan rahoton. Tsohon gwamnan bankin Najeriya da ke ɗan takarar jam'iyyar Abga Farfesa Charles Soludo ne ke kan gaba a duk ƙananan hukumomi shidan da aka ayyana. Farfesa Soludo ya samu nasara ne a ƙananan hukumomin Orumba South, Anocha, Onitsha South, Oka South, Anambra East da kuma Njikoka. To kome masu sa ido a wannan zaɓe kamar su Mr. Chike Anyonu ke cewa? Everything contrary to our previous expectations went very well. Except for some glitches or hitches we had here and there. Ya ce kome ya tafi daidai fiye da muka zata. ko da yake a farko an samu matsaloli a wasu fannoni na zaɓen yadda aka gudanar da zaɓen ya yi dr allen sinyonu mai fashin baki ne kan lamuran siyasa Ya ce lamarin da nake gani shine na hango cewa jam'iyyar Abga tana iya lashe wannan zaɓen. Idan aka yi la'akari da cewa sun yi ayyukan raya al'ummar jihar tare da biyan ma'aikata. Jihar Anambra tana da ƙananan hukumomi 21 ne kuma hukumar zaɓe ta inec ta ce ta samu sakamako na ƙananan hukumomi sha tara ciki har da ƙananan hukumomi shidan nan da ta riga ta ayyana sakamakonsu yayin da tana jiran sakamakon biyun da suka rage kamar yadda kakakinta barista festus okoye ya bayyana a safiyar yau alphonsus sokorigwe muryar amurka daga oka najeriya To har yanzu dai ana tara ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Sai ku ci gaba da bibiyar shafinmu na voahausa.com don samun cikakken rahotanni a game da zaben na jihar Anambra. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. ma'aikatar kula da lafiyar jama'a da ke ƙarƙashin ikon taliban a afghanistan ta sanar yau alhadi cewa an fara wani aikin allurar rigakafin cutar shan inna a fadin kasar na tsawon kwanaki hudu da nufin yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar allurar shekaru uku da suka gabata kafin karbe iko a afghanistan taliban ta haramta wa kungiyoyi da majalisar ɗinkin duniya gudanar da allurar rigakafi da suka shirya yi gida-gida a sassan kasar da ke karkashin da alama kungiyar ta shakkun cewa 'yan tawagar za su iya zama 'yan leƙen asiri ga gwamnatin da ta gabata ko kuma ƙasashen yamma saboda haramta rigakafin da aka yi kimanin yara miliyan uku da ɗigo uku a cikin shekaru uku da suka gabata ba a yi musu allurar rigakafin ba afghanistan da makwabciyar ta pakistan su ne kaɗai ƙasashen da cutar shan inna ke ci gaba da yaɗuwa a duniya kuma cutar na iya haifar da gurguncewar ƙananan yara tun daga shekarar 2010 ƙasar ta fara gudanar da kamfen na rigakafi akai-akai inda ma'aikatar ke bi gida-gida tare da bada rigakafin ga yara yawancin ma'aikatan mata ne tun da za su iya samun damar samun uwa da yara da kyau daga ƙarshe garowakin dabbobi da suka bushe abin tunatarwa ne cewa fari ya sake afkuwa a arewacin ƙasar kenya na baya-bayan nan a jerin bala'in yanayi da ya mamaye yankin ƙahon afirka yayin da shugabannin ƙasashen duniya ke jawabi a taron sauyin yanayi na duniya a glasgow makiya yana kallon dabbobin da suke so na fama da rashin ruwa da abinci yusuf abdullahi ya ce ya yi asara awakai arba'in idan sun mutu duk mu mutu in ji shi gwamnatin kenya ta ayyana afkuwar bala'i a cikin ƙananan hukumomi goma daga cikin arba'in da bakwai na ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da mutane miliyan biyu ne ke fama da matsalar karancin abinci kuma yayin da jama'a ke ƙara yin tattaki don neman abinci da ruwa masu lura da al'amura sun yi gargaɗin cewa tashin hankali tsakanin al'ummomi na iya ƙara kamari. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu shiga taskar rahotanni. Har yanzu dai muna Najeriya. inda batun shigar da gwamnatin tarayya ƙara da gwamnonin jihohin suka yi yake ci gaba da ɗaukar hankalin ƙwararru a fannin tattalin arziki wanda suka bayyana ra'ayoyi mabambanta akan batun cire wasu makudan kuɗaɗe da suka kai dala Amurka miliyan 418 daga asusun gwamnatocin jihohin ƙasar 36. Kudaden dai na da nasaba da bashin Paris Club da gwamnatin tarayya ta karɓo a madadin jihohi. Wakiliyar mu a Majalisar Dokokin Ƙasa Madina Dauda ta yi komuna da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa muna. mai shari'a inyan ikuwa na babban kotun tarayya da ke abuja ya hana gwamnati cire waɗannan kuɗaɗen ne bayan lauyoyi da ke kare gwamnoni suka ce jihohi za su shiga halin ha'ula'i idan aka ɗebe waɗannan kuɗaɗen domin ko a yanzu yawancin jihohi ba sa iya rike kansu amma masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa shu'aibu idris mikati yana mai ganin gwamnati ba ta da laifi idan ta nemi kuɗaɗe da ta yi wa jihohi lamuni tun da jihohin ne suka more kuɗaɗen. basu suka da aka ci kin ga a jihohi aka yi amfani da su 'yan jihohi suka suka karu ba gwamnatin tarayya ba ne ta amfani da kuɗin tsuntsun da ya kira ruwa ai dole shi ruwa ka duka jihohin da aka ci bashin domin su suka yi amfani da kuɗaɗen nan kin ga in gwamnatin tarayya ta biya a mamadin gwamnatocin jihohin nan duk lokacin da gwamnatin tarayya ta so karɓan kudinta aiko dole ta lalibi wa'innan jihohi a ta karɓi kuɗinta. To sai dai da malami a tsangayar tattalin arziki a jami'ar kashere ta jihar Gombe, Dr. Isa Abdullahi yana ganin matakin da kotu ta ɗauka akan waɗannan kuɗaɗen ya yi daidai domin idan aka ce za a rika cire waɗannan manyan kuɗaɗe daga asusun jihohin ƙasar musamman ma jihohin arewa ko albashin ma'aikatansu ba za su iya biya ba. In aka yi wannan aiwatarwar zai zamanto jihohi kalilan ne za su iya biyan albashi amma kusan jihohin arewa gaba ɗaya ba za su iya biyan albashi ba ma saboda haka wannan abu yana da tasiri sosai akan wajen walwalar jama'a a cikin ƙasa saboda kuɗaɗen da suke yawo cikin mutane zai gagara samuwa sannan kuma yanayi na talauci zai daɗa ƙaruwa. amma a lokacin da yake nashi nazarin masanin harkar hada-hada da musayar kuɗaɗe kasim kurfi yana mai ra'ayin gwamnati tana da hurumin da kuɗaɗen daga cikin asusun jihohi domin akwai haƙƙin waɗansu mutane a cikin kuɗaɗen nan ba ma na gwamnatin tarayya kaɗai ba. Kamar yadda kika gani cewa gwamnatin tarayya tana da hurumi da za ta iya cire wani abu daga ƙananan hukumomi ko kuma jahohi. Wannan yana faruwa idan ita jihar ko ƙaramar hukumar ta sa hannu ta ce a bata bashi kuma ga yadda za a rika hiddawa daga kasanta da ake bata daga gwamnatin tarayya. Wannan abun ya samo asali yayin da gwamnatin tarayya lokacin mulkin Obasanjo aka samu yafewa na dimbin biliyoyin kuɗi a gwamnatin tarayya to a wannan lokaci da aka yi sai gwamnatin tarayya ta ɗauki waɗannan yafewa kamar ita aka yafi ma sai hukumomin local government ana kiransu algon sai suka shirya da wasu consultant suka ce masu su za su masu kokari su gano cewa shi ma cikin wannan yafiyar da aka ma gwamnatin tarayya haddasu sai suka ɗauke su da niyya cewa in suka yi masu kokari suka samu wani abu su ma za su wasu wani abu to wannan tsari aka yi daga ƙarshe suka binciko suka ce lallai ga kuɗaɗen da za a ba jihohi gwamnatin tarayya ta diba lokacin gwamnatin mulkin buhari ta ce ta sai a ba su aka ba jihohi kuɗaɗe da nasu da na na local government jihohi suka zauna akan kuɗi suka suka kashe an ɗaga sauraron ƙarar har sai ranar talatin ga wannan wata da muke ciki madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To baya ga batu na tattalin arziki sai kuma mu duba batu na ɗumamar yanayi, inda Najeriya ta jajirce a kan shiga gaba-gaba a sahun kasashen duniya masu neman a tabbatar da aiwatar da yarjejeniyoyin kare muhalli da ɗumamar yanayi a duniya a wajen taron na 26 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar a ƙasar Burtaniya. Shugaban Najeriya ya buƙaci manyan ƙasashen duniya da su yi hoɓɓasa domin aiwatar da yarjejeniyar. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya zanta da wasu da suka halarci wannan taron ga kuma abin da suke cewa. wanda sare itatuwa da ake ana katako da su su ma itatuwa da suna taimakawa wajen iskar da dan adam yake sha an tabbatar cewa shi dan adam yana shakar iskar oxygen yana fitar da wanda ake kira carbon dioxide su kuma bishiyoyi suna shakar carbon dioxide suna fitar da oxygen to idan ana ta sare wa'annan bishiyoyi nan gaba wato ana ganin in aka tafi a haka shekara ɗari ɗari biyu da uku nan gaba wataƙila za a waye gari iskar da dan adam ma zai sha bai da ita ana wannan taro duk shekara dan a yarjejeniya yanzu an lura cewa in ka lura zafi da ake samu kamar lokacin zafi lokacin bazara ya karu kuma ana cewa kalan alkalamin auna zafi wato temperature ta karu da kamar digiri biyu na celsius ana kokari ma a yarjejeniya cewa a rage wannan zafi da ko da dubu ɗaya da rabi ko dubu biyu yadda yanayin duniya zai zama normal da in ba haka ba za a ga kasashen da suke da kankara kamar can sama duniya above pole can arewa da kuma can karkashin duniya a kasa antarctica da arctic take rigid kenan kankarar da take nan tana narkewa narkewa nan da take tana kara daga a teku wanda yawanci in ba a sa abu nan gaba duk kasashen da suke bakin teku teku za su zo ta maimaye su so akwai abubuwa da yawa matsaloli da yawa wanda ake so duk shekara ana zama a yi nazari kuma ana so a sami yarjejeniya to abin da yake faruwa amma an yi yarjejeniya wani lokaci wasu kasashen ba sa yadda su bi ka'idojin da aka yadda kamar yanzu a bara a tare in ka lura ana ta zargi zargin da rasha da china sun ki zuwa taron india sun zo a da an yi ne a kan a tsaye da wasu abubuwa zuwa shekara ta dubu biyu da hamsin indiya sun kara sun ce su sai dubu biyu da saba'in to ka biyu ruwa na abubuwa shi ne sa dole duk shekara ke zama a ta kokari sannan kuma a gefe za ga wanda suke son kare mutuncin duniya su ma suna nasu a ta zanga-zanga ana kokari dai a sa shugabanni su farga su yi abin da ya kamata. ministan albarkatun ruwa na najeriya kenan injiniya suleiman adamu a tattauna da nai da shi ta wayar taho daga ingila daya da cikin waɗanda suka halarci wannan taron kuma hadda shugaban kamfanin da ke kera motoci a najeriya malam jelani aliyu wanda yana ɗaya da jikin tawagar na shugaba muhammadu buhari ya yi mun ƙarin haske dangane da makomar najeriya idan aka daina amfani da albarkatun man fetur aka koma a tsare-tsare wanda za su kawar da amfani da man a duniya wanda shine kuma gadon bayan tattalin arzikin najeriya inda yake cewa man fetirin da ake magana duniyar ta rage sayan shi saboda za ta rage kuma ta riga ta fara rage amfani da shi sannan mu kuma kuma da muka sani najeriya kasa ce wadda na da albarka sosai a yayin da duniya ke saman man fetur muna kuma ana bidar amfani da hasken rana jama'a allah ya bamu ita za mu ci gaba da gode ma allah da cewa duk abubuwan da ake bukata da abubuwan da duniya ke bukata muna da su sannan kuma shi gubataccen man wanda ake samun fetur daga gare shi ba wai feturin kawai ake yi. amfani da shi ba ana ya sarrafa shi a yi robobi a plastics petrochemicals akwai abubuwa da dama wayanda irin su composites wayanda yanzu kuma sababbin motocin da ake suna da irin wayannan abubuwan cikin su da yawa so inda duniyar ta ta sama ba dole ne a cigaba da kone fetorin ba amma shi gurɓataccen man za a cigaba da amfani da shi wurin wasu hanyoyi daban wanda su ma za su cigaba da taimaka ma dan adam malam jelani aliyu kenan shugaban hukumar kula da tsare-tsare na kera motoci a najeriya a tattauna da ne da shi daga ingila ta tarho umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai shirin mu na gaba. ni Hamza Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa tare da ku masu sauraro. idan ana biye da shirin matasa a duniyar gizo. A makon da ya gabata shirin ya duba alfanun sabuwar tsarin amfani da kudin naira ta yanar gizo wato e-naira da aka kaddamar a Najeriya. Sai dai jim kaɗan bayan wannan yunkuri sai labari iri daban-daban suka yi ta yawo a kafafen sada zumunta da ke nuni da cewa miyagun iri na ƙoƙarin kai kutse ko janyo tarnaƙi ga wannan ci gaba da aka samu a ƙasar. Hakan ya sa wasu shagunan sayar da manhajojin salula kirar Android da Apple suka sauke manhajar na wani ɗan lokaci daga shafukan su Wannan lamari dai na zuwa ne a daidai lokacin da babban bankin Najeriya CBN ya ankarar da 'yan kasar game da ayyukan wasu miyagu da ke yunkurin cutar da mutane da sunan inera. madalla to kan wannan ne shirin ya zanta da kwararre kan sha'anin fasahar kimiyya ta yanar gizo da manhajoji wato adamu garba maganan gaskiya shine suna lokacin da suka dora akan manhajan play store da kuma apple app store ni kaina na saukar da shi a waya na ce bari ni amfani da shi na yi ta kokari ne ta kokari ne rajista yake ya bani wannan iro ya bani wannan iro ya ce kaza bai bai ce kaza bai ba na yi iya kokari na hakura can sai na ga banki na zenith bank sun tura eh, wato sako suka ce mini zaka iya amfani da shi yanzu na kuma hawa na sassa duk abin da ya kamata na sa still mai aiki ba so kin ga idan kika duba haka that means kila wato shi manhajan bai gama nuna ba aka ɗora shi a wannan wuri yana ɗaya daga ciki na biyu kuma bankuna ba dole su ji daɗin wannan abun ba kuma bankunan nan mafi aksarin yadda suke samun kuɗi ta hanyar yanar gizo-gizo ne idan ita bankin ƙasa ko kuma ce central bank ta ce za ta yi amfani ta samu kuɗi ta hanyar wannan kana sauran bankuna inda suke samun kuɗi su dole ne a samu matsaloli so zai iya yiwuwa wasu ne wanda ba su ji daɗi ba suka takura mu wannan aka sauke kamar yadda mu aka sauke application namu kwanakin baya kurowi zai kuma iya yiwuwa ba su shirya ba ne sun ɗora abin bai gama nunuwa ba yanzu aka samu matsaloli shine da kansu suka sauke saboda su kawo gyara wani abu gudun zai iya kasance. a cikin irin ah, bayanan da ita a babban bankin kasa ah, ta fitar ta bayyana cewa wasu sun fara kai za mu iya ce kutse ma ah, ita wannan manhaja. A Najeriya ta yi fice muna da matasa masu baiwa masu basira sosai a ƙasa mm. wanda kuma muna ganin wannan dama zai ƙara sa matasan su ƙara yin wani dabara ne na kai kutse ko. Eh, wannan ba za a taba cire shi ba. Shi duk wani abin da ya hau yanar gizo-gizo dole ne idan ba sanya wato kafofin tsaro masu karfi ba a samu abin da ya kawo irin wannan kamar yanzu misali kutse yadda kika faɗa kamar yanzu misali ita babban banki ta kirkiro da wannan manhaja kuma sai ta yi amfani da technology na kasashen waje yan najeriya matasa da yawa wanda suke da ilimi na harkan wannan kimiyya da fasaha da yawa suka ce ai suna da dama da za su iya wannan menene yasa aka ɗauko wani kamfani ko daga brazil aka kawo shi ne aka ce su zo su yi wannan so kin ga dole ne a samu matsaloli wato na farko akwai matsalar cewa menene matsayin banki da babban banki na biyu akwai matsalan cewa menene matsayin shi kan shi manhajar menene zai tabbatar na uku akwai matsayin cewa menene yasa manhajar ta fito daga waje kuma suna sace amfani da abubuwan naira maimakon a ce ta fito daga cikin gida kin ga wayannan kalubalen dole ne a samu a magance su domin idan mutane suka amince da abu duk yadda suka yi kokari su cutar da shi in yana amfanin su za su idan kuma mutane ba su amince da abu ba duk yadda abun yake da amfani sai sun yi da za su yi su kirkiro da za su cutar da shi kuma kin san abun da ya shafi abun da yake zama yanan gizo-gizo kasashe manya-manya ko amurka mata ranar zaki ji a ce a an fasa tsarin su an shiga wani wuri a leko asiri so zai iya yiwuwa wasu ne suka yi wasu abubuwan da suka yi saboda su kawo wannan kutse akan wannan duk zai iya faruwa shin kamar sauran irin nau'in kuɗi irin su crypto su bitcoin su waye ana ganin cewa da akwai bambanci tsakanin waɗannan kuɗaɗe wanda kuma najeriya ta dakatar da tsarin amfani da waɗannan kuɗaɗe da ake yi na sauran ƙasashe shi yasa mata fito da tata shin kana ganin da akwai lauje cikin nadi maganan gaskiya shine wato yadda duniya take tafiya ake tafiya yanzu abin da ya shafi sana'ar kuɗi ko da yake ni kaina ina ɗaya daga cikin wanda suka goyi bayan a dakatar da harkar crypto saboda matsaloli da yake kawo wa wato real economy zan ce inda ya kamata ma'aikata matasa su samu ayyuka kuɗaɗe baya zuwa nan sai dai kawai ya zaga a cikin gidajen kuɗaɗe ya aiki niki akan kuɗi a samu riba akan kuɗi ba tare da an yi aiki da shi ba shi yasa ne bakin wannan ni kaina da kuma wato wanda suke amfani da irin wa'annan damammakin su cutar da ƙasa ta hanyar satan kuɗi da kuma abubuwa da ake kira money laundering but amma ba za a taɓa iya dakatar da abun da zamani ya zo da shi ba wannan abun da nake gani kenan so cewa a dakatar da harkar crypto a yi waye ko ko a kirkiro da wani tsari na gefe-gefe ba shine zai kawo tsari abin da ya dace ba abin da ya dace shine mu samu kanmu mu kanmu a cikin tsarin da duniya ya zo da shi mu kirkiro da tsarurruka da za su amince da wannan wanda sai a samu samu kwanciyar hankali yanzu misali central bank ta kawo shi wannan inera na so inera nan na ma yi na nashi don manhajar mu na kuro har muna tunanin yadda za mu dora kai amma sai aka ce mu ba za mu samu API da za mu dora kai ba sai aka ce bankuna ne za a ba wa API kuma su bankuna suna da irin wannan manhajojin so menene take sannan idan kika sake duba inera wato ba wai fa crypto bane wallet ne aka kawo wa mutane wanda kowa yana da shi mu kanmu a kurobi muna da shi so menene ma ya zama wato dama da ita babban banki take da shi za ta shiga harkar abun da ya shafi 'yan kasuwa da suke samun kudade ta hanyar juya kudade a cikin tsari kamar yanzu masu yin fintech kenan muna da su paystack muna da su flutterwave muna da su interswitch muna da sauran bankuna da suke da wannan idan central bank ta shiga ta ce za ta yi abun nan da su anya ba competition take ba kuwa so wa'annan matsalolin suna nan da yawa dole sai an magance tunda ba crypto bane to menene shi me amfani shi dole a nemo gyara kan. Me gurin ba ka bai iya ba. ne wurin nuna abin da madalla nan gaba kaɗan shirin matasa a duniyar gizo zai jiyo ta bakin hukumomi da suka dace don jin amsar tambayar malam Adamu garba amma yanzu saboda karancin lokaci a nan za mu dakata sai wani makon da yardan allah a madadin mahukunta da ma'aikata sashen hausa na muryar amurka ni shamsi hamza ibrahim ke mana fatan alkhairi bi salam da haka muka zo ga mu na karshe labaran duniya a takaice. A yau Lahadi ne aka jirge sojoji a kewayen birnin Bagadaza bayan da aka yi yunkurin kashe firaministan Iraki da jirgi marasa matuki dauke da makamai da aka kai hari gidansa. Harin da ya kara dagula al'amura sakamakon yin amincewa da sakamakon zaben 'yan majalisar dokokin kasar da aka yi a watan da ya gabata. jami'an tsaron sudan yau lahadi sun harba barkonon tsohuwa a wani gangamin adawa da juyin mulkin da wasu gungun malamai suka yi a farkon wani taron kwanaki biyu na nuna rashin amincewa da yunkurin juyin mulkin da sojoji suka yi a watan jiya ɗaruruwan malamai ne ɗauke da tutocin da aka rubuta a'a a'a ga mulkin soja tare da yin kira da sauya sheka zuwa cikakkiyar mulkin farar hula a wani gangami a wajen ma'aikatar ilimi a kartun babban birnin ƙasar. tun bayan juyin mulki ranar 25 ga watan oktoba ake yin zanga-zangar adawa da juyin mulki a fadin kasar wanda ya hada dubun dubatar mutane a ranar 30 ga watan oktoba da ya gabata masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru karfe biyar agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Haka zalika za ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma bibiyar shirye-shiryenmu da suka gabata. Shafinmu na voahausa.com ko kuma ziyartar shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da ɗumuɗuminsu. su. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahilu, ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia. ke cewa karfe goma da minti ashirin da tara. Bis salam.